Assalamu alaikum wa rahmatullah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabi manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci yan uwa muna so za wani yar tattaunawa saboda mu bayyace gaskiya a game da maganganun da Mallon Turayem ya game da wasu eh, yaran matasan malamai guda biyu wato ɗaya daga ɓangaren ɗaya daga ɓangaren ɗariƙa ɗaya kuma daga ɓangaren izala. Idan ‘yan uwa za su iya tunawa ga waɗanda suke bibiyan mu social media akai-akai, kusan satuttuka zuwa wata ɗaya wata biyu da ta wuce, Marouane Traoré ya fito ya yi magana akan kan matashin malamin nan na ɗariƙar Tijjaniya da ake kiransa da suna Young Sheikh, inda malamin Lawan Tirayin ya bayyana cewa bai dace a ce 'yan ɗariƙa su bari ce su bar Young Sheikh wai zuwa yanzu ya fito yana wa'azi ba, saboda yaro ne ya kamata a bar shi ya je ya ci gaba da karatu in ya girma 'yan shekarunsa suka tasa su ya zo ya fara ya fara karantarwa da wa'azantarwa amma a yanzu shi yana gani bai kamata a bar shi yana karantarwa yana wa'azantarwa ba inda ya kawo a kan haka in Allah ya yarda za mu danna muku bidiyon malon Trayan a ƙara jin maganganun da ya akan Young Shark game da game da haka yanzu kuma daga baya kwanan nan ina ji ko kwana biyu ba zuwa uku ba a yi ba an samu ɗaya an ƙara samun ɗaya an ƙara samun matashi ɗaya daga cikin matasan malamai wanda shi ma yana da ƙanƙantar shekaru yaro ne wanda ya fito daga ƙungiyar izala wanda mallon shi ma ya fito ya yi maganganun da maganganu a kansa wanda yake maganganun da yake yi a kansa saɓanin irin maganar da ya yi a kan yangshan ne wanda in Allah ya yarda shi ma za mu sa bayanin malon Trayum da ya a kan shi wannan yaron malami na Izala maji To a nan mahallin shayar a nan muna Muna so mu bambance shin me manufar Malam Lawan a kan maganganun da ya game da waɗannan yaran matasan malamai guda biyu, ɗaya daga ɓangaren Tijjaniya, ɗaya kuma daga ɓangaren Izala. Ku kasance tare da mu yanzu don jin waɗannan bidiyoyin saboda mu bambance gaskiya a game da maganganun Malam Lawan Ko wani yaro da muke gani a Zaria ana ɗora shi akan kujera ko? eh wai young shek ake cewa ilimi da yarinta ba laifi bane amma karantarwa fa sai an yi girma domin ko da ilimi sai da natsuwa innal umura idhil ahdasu dabbaraha duna shiyukhi tarafi a al-khalala shi al'amari in dai yara ne za su yi shi babu manya to sai ka ga gaba kwan baya a cikinsa sai an samu matsala da haka musulunci bai hada yara su yi karatu ba amma su karantar gaggawan me ake ina za a ko annabawa su suka fi kowa hankali da tunani amma sai sun kai shekara arba'in Allah yake cewa ku yi wa'azi yaushe yasa za ka ga yarinta a cikin magana yaro karami sai zagi wancan ya soki wancan ya buge wancan yo yau kujerar ilimi ko da girman ya aka kare da ita da ka ja aya ɗaya biyu amma kabbara sai ka hau tsuma in baka rasa ba sai ka saki titi ka shiga daji ba na gaya muku wani babban mutum ya kira ne ya ce malam su 'yan siyasa ka san wannan ihun da ake musu shine gangin su shine tsima kuma a cikin ku akwai wanda gangi da tsimin ku yake motsa da ce me tsimin mu da gangin mu yace kabbara da yawan malamai an musu kabbara aka musu gangi irin na wa'azi ai da mu a masallaci ba za a dura ashar ba in ba wancanan ka ba amma da natsuwa yau zai zagi a masallaci to amma da kabbara za a kai ka a baro sai su dauke ka daga titi su kai ka daji su dawo da kabbara to wannan a matsayinka na babba mai gogewa mai hankali to ina kuma ga yaro in babu aula da haka dan Allah wannan abubuwan a bisu a hankali ba gaggawa a cikin al'amarin addini ba yaran da suka kai yaran sahabbai ba yaran da ƙuruciyarsu ta kai ta annabawa nutsuwa da kintsuwa Allah da zai ba da labari akan annabi Musa sai da ya ɗauko tun haihuwarsa tun haihuwar sa Allah ya tsare shi ya kare shi amma duk da haka bai ce da shi wa'azi ba sai da ya kai shekara arba'in wala qad mananna alayka marratan ukhra idh awhayna ila ummika ma yuha an iqdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi falyulqihi al yammu bis sahil ya'khudhu aduwwun li la wa alqaytu alayka mahabbatan minni wa litusna ala aini idh fata ukhtuka fataqulu hal adullukum ala ya yakulu faraja'naka ila ummika kai taqarra ainaha ainuha wa la tahzan wa labista sinina fi ahli madyana thumma ji'ta ala qadarin musa wasana'atuka duk an gama wannan ya cika shekara arba'in, an gama kintsa shi sannan idhhab anta wa akuka bi ayati wa la tanha fi zikri gaggawa me kake babu gaggawa maganar addini ba kamar maganar kasuwa bace ko wata magana ta da ba ofishin Allah ne fa Allah ake wakilta a ce ya ce bai ce ba wannan baya buƙatar kintsi da shiri ko da ilimi ko da nutsuwar kana buƙatar kyakkyawar alaƙa da mahaliccinka roƙon ya baka taufiki roƙon ya yadda da abin da zaka yi roƙon ya zama da yinsa kake yin waɗannan duk abubuwan suna buƙatar tsawon lokaci yarinta tana cin karo da waɗannan abubuwa magana ta gaskiya kar ka ɗauka wata burgewa ce ƴaƴan wani ne ba za su iya karatu suna yara ba shi shikenan sai duk iyaye su sauka sai su tsora yaran su manzo Allah tun yana raye ya kalli Hassan yace inna bini haza sayyidun wannan yaron nawa da kuke gani karami ne amma mai halin girma yaro ne karami amma mai halin girma amma a lokacin da annabi yana raye hasan ya fara hudu ba ya yi wa'azi kafi shi ne wannan ita ce ka'idar addini kar mu mai da addinin mu wasa da wargi wadharil ladina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa Allah ce rabu da wanda suka rike addinin su wasa da wargi addini yafi karfin wasa addini yafi karfin wargi Allah ya sa mu gane to wannan ita ce maganar da Malon ya yayi a game akan Young Sheikh kenan na Tijjaniya, mata ɗaya daga cikin matasan malaman Tijjaniya, an ji maganganun da ya yi, yanzu kuma insha Allah ga maganar da ya akan ɗaya daga cikin shi kuma ɗaya ɗaya malamin na na Izala ɗan Dr. Abdullahi da Dr. Abdullahi Dr. Abdullah Kadankaya, shi ma a saurara mu ji sai mu bambance insha Allah a yana daga cikin abin da ya kayatar da ni ya burge ni ya ta yawo a social media ɗaya daga cikin 'ya'yanmu adib ɗan malam abdullah usman umar gadan kaya yaro ya gaji ubansa tun uban bai gaji ba shi kuma ya yi gado wa warisa sulaimanu dawud kenan da haka ya kamata mu rinka ganin 'ya'yan shehunnai su hau mumbarin iyayensu su yi larabci irin na iyayensu a ja aya a ja hadisi sai dai ka ce da ubansa yaro ne ka ce da shi yaro ne amma baka isa ka ce ayoyin yara ba ne ko shekarar ka ɗari ayar da ya jawo ita za ka ja ba ka da wata sama da ita da haka sa'an ka ne a wajen jan aya in ka isa in baka isa ba ma ya girme ka da shekaru ka girme shi amma ba da karatu ba Allah ya sa mu gane To alhamdulillahi ‘yan uwa an ji maganganun da Malon Turam ya a game da wa'annan matasan malamai guda biyu ɗaya daga ɓangaren ɗariƙa ɗaya kuma daga ɓangaren Izala. To shi shin tirayin mai ‘yan uwa me kuka fahimta a wannan maganganun nasa da ya yi a game da wa'annan malaman? Shin me manufar manufar Malam tirayin a kan wa'annan maganganun guda biyu? ‘Yan uwa muna so mu ji amsar ku mu ji kowa mu ji abin da ya fahimta a comment section. A yi rubutu a comment don mu tabbatar da gaskiya akan kan wa'annan malaman guda biyu da Mal yi magana a kansu. Shin meye manufar malawan Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.